annabi ya yi amfani da alkur'ani da sunna ya daidaita kan waɗannan sahabbai ya warware matsalolinsu to babu abin da zai sa a yau ba za a iya amfani da alkur'ani da sunna ba wajen a daidaita kan musulmi a kuma warware matsalolinsu sai in an samu gazawa game da kyakkyawa ko ingantacciyar fahimta ta waɗannan ƙur'ani da sunna ko kuma an yi musu kyakkyawar fahimta amma kuma kowa ya hau dala da gwauran dutse akan cewa inda ya kwana a nan zai tashi to in ɗayan waɗannan suka faru babu shakka al'umma za su samu kansu a cikin halin da suke ciki samuwar kai a cikin wannan halin kuwa to barazana ce na cewa ƙarshen al'umma ya taho domin duk al'ummar da ta zama ba ta cikin haɗin kai duk al'ummar da ta zama babu zaman lafiya a tsakaninta da al'ummar da ta zama ƙiyayya ce da gaba a tsakaninta ganin ƙyashin juna da kuma wulaƙantar da juna rayuwa akan rashin bin tsari to babu abin da zai sa wannan al'umma ba za ta hallaka ba Allah ya kiyaye